Sashen Hausa Studio Kalangu karfe 5 da minti 30 gunguma maɗanta ke gabatar muku labarin maraicen yau Litinin 22 ga watan Fabrairu 2021. Masu sauraro barkamu da sake saduwa yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. jiya ladi 21 ga watan fabrairu ne aka gudanar da zaben shugaban kasa zagaye na biyu a ƙasar niger rana wadda ta fuskanci wani lamarin asha dangance da tarwatsewar motar hukumar zaɓe ta da ta taka bam a garin dargol dangance da kuma kacancanawar da aka ma wasu rumfunan zaɓe da wasu mutane ɗauke da makamai suka aiwata mustapha kadi mamba na ƙungiyar wanaf niger wa fanta shamsu ƙarin bayani Zaben shugaban ƙasa na jiya ya gudana yadda ake so in banda da abin da ya faru a Dorgol inda aka kai hari a yankin Bani Bangu inda aka lalata rumfar zaɓe. Sai dai jami'an tsaro da suka kai ɗauki sun daidaita al'amarin an ci gaba da zaɓe. Bayan wannan kuma an samu hari a gunduma Filinge inda 'yan bindiga suka kai wa rumfar zaɓe hari suka lalata kayan zaɓe. Sai dai abin ya daidaita masu zaɓe sun samu yin zaɓe a ƙoƙarin da jami'an tsaro suka yi abin da ya shafe mu abin da muka yi la'akari da shi haɗarin da aka samu bai yi tasiri ba bisa yin zaɓe ni da kaina na tattauna da shugaban hukumar zaɓe na jihar tilaberi avec le la de Tilaberi. Ajiya da dare ne aka soma lissahin kuru'u a cikin cibiyoyin zaɓe na Yame da ma na cikin yankunan ƙasa baki ɗaya wakilinmu Habibu Garba ya kasance a mazaɓar Angela Merkel ta gudal cikin shiya ta ɗaya a nan Yame ga rahoton da ya naɗa mana. cikin runhuwar zaɓe mai lamba 163 da ke makarantar angela merkel a gudel an soma zaɓe ne a ƙarfe takwas na sahiya gaban mambobi bakwai na kwamitin zaɓen lokaci ne na ƙirga kuri'u a ƙarfe bakwai da aminti biyar na magarba ke keji kallo ya koma kan shugaban kwamitin zaɓen wanda ya soma ƙirga kuri'un da aka jefa a cikin akwatin zaɓen A cewar shugaban rumfar zaben Abdulkarim Mummuni, komi ya tafi daidai sai dai rashin himmar jama'a. Ɗan matsalolin da muka samu shine zaɓe ta hanyar yin shaida wanda a farko an ce zaben shugaban ƙasa na gama gari ne kowa yana iya yin shi inda ya kasance. Amma sai dai ba haka abun yake ba. Misali idan ka zo wata jiha sai ka zo da takardar shaidar zaman garin da za ka kai seni sannan kai zaɓe. Wannan ne ya sanya da yawan jama'a ba su yi zaɓe ba da ba rumfar zaɓen su ba. A cikin mazaɓa ta ɗari da hamsin da biyar ta makarantar ta Angela Merkel a Gudul babu wata matsala da aka gano sai dai mutane da dama ba su yi zaɓen ba kamar yadda shugaban rumfar zaɓen Yakubu Hassan ya bayyana. Zaɓen ya gudana da kyau ba a samu wata gaɗa ba abin da muka yi la'akari da shi shine jama'a ba su fito da fifi ba a rumfar zaɓen mu mutane ɗari biyar ne suke bisa takardar zaɓe waɗanda suka yi zaɓe su ɗari da saba'in da shida ne gaskiya masu zaɓe ba su fito fitowa. A cewar masu sa ido, zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu ya wakana cikin tsanaki da kwanciyar hankali. Sun ƙara da cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ne ta gyara kurakuran da aka gano a wancan zakon da suka gabata. A cibiyar daidaitawar sa ido ga tsaron zaɓe da ta jibinci matan Kozef da ƙungiyar Wanaf Niger ta girka a jiya da marice ta wallafa sanarwar da ta farko game da zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a ƙasar Nijar. Ba wani muhimmin abin da ya faru na kasarawar mata da aka bayyana a rawaitar sanarwar kozaf ɗin da shugabar ta wannan ƙungiyar Madam Garba Maimuna ta karanta kamar haka. Dangance da yadda tsarin jinsi da doka ta tanada, shimfiɗar ayar doka ta kundin zaɓe, mun lura da kasancewar mace ɗaya ko biyu a cikin mambobi biyar na rumfar zaɓe. Gaba ɗaya mata talatin da tara ne shugabannin rumfunan zabe a cikin ɗari biyu da tamanin da uku da suka halarta, kwatancin kashi goma sha uku da ɗigo talatin da ɗaya bisa ɗari. A cikin rumfunan zaɓe ɗari biyu da arba'in da shida, mun lura da kasancewar mata wakilan 'yan takara ɗari da arba'in da hudu. Fannin zaɓe cikin rumfar zaɓe ɗari 335 da aka ziyarta an lura da shigar mata a rumfa 292 tare da kwatancin kaso 10 zuwa 30 bisa 100 babu wani lamari da bai dace ba da zai kasara halartar mata da aka shaida. Ƙungiyoyi na ƙasa da wa'anda ma ba na ƙasa ba da dama suka aika 'yan sa ido a cikin garuruwa na jihohin tawa domin bin sau na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu. Ko ƙaƙa yanayin ya kasance a birnin tawa mai sa ido na a madadin sini Haruna Musa ya ma Muktar Hamado bayani a kai. tun da mun kai sallah mun zo wajen biro da vote ecole eh, bilbis eh, gaban mu ne an ka bude tun da sai zuwa yanzu ba mu ga abun da zai gwada muna zabe bai daidai komi yana daidai da sassaye wajen kare takwas zuwa kare takwas da rabi zuwa tara ma mutane ba su huto abun da ake so ba to wannan muna ke don sanyi ne amma yanzu sun huto ga sunan ko'ina suna nan suna fata zai kare cikin kwanciyar hankali tun da ya fara cikin kwanciyar anata hankali. A nata ɓangare ƙungiyar matasar Mujan domin sa ido ga zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu ta tura 'yan sa ido 200 a faɗin ƙasa baki ɗaya. Shugaban tawagar ya yaba da gudanar zaben ya nuna cewar akwai kayan aiki duka sun hallara ga bayanin da Siraji Isa Yaman Habibu Garba. Na farko ke ga a cikin tarihin mu aka samu saka ragamar milki cikin tafarkin demokadiyya tsakanin shugaban ƙasa da aka zaɓa ta hanyar demokadiyya zuwa ga wani da aka zaɓa shi ma ta hanyar demokadiyya. A tarihance darasi ne da Nijar ta baiwa Afirka da duk duniya dangane da ƙarfafawa da girmama ƙa'idodin demokadiyya. A matsayinmu na masu sa ido mun zo tun kafin a buɗe rumfar zaɓen don mu ga in duka kayan aikin sun taru da kuma in wakilan 'yan takarar sun zo, hallau kuma 'yan wakilan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa su biyar sun zo. Da ƙarshe kuma in akwai kasancewar jami'an tsaro. Kenan wannan na nuna cewa za a yi zaɓe mai kyau. Muna iya cewa a gulguje kamar yadda muka lura da al'amuran. Hakika mun gamsu. Zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a ƙasar Nijar ya zo da sanya ƙasar a cikin makoki. Wata motar hukumar zaɓe ta Seni ta taka bam a cikin kwamitin Dargol a garin Warawu, jihar tilabiri iyaka da Burkina Faso da ƙasar Mali. Mutum bakwai suka mace uku suka jikata a jiya da dare. Ministan cikin gida Alkash Alada ya tabbatar da labarin. a faɗar shi motar ta tarwace ne bayan ta taka wani bam inda take ɗauke da kayan zaɓe na wasu garuruwan karkarar a bayanin na ministan cikin gida. jiya a cikin gundumar hilinge jihar tilaberi mambobin rumfar zaɓe na garin ganda guru da ke cikin kwamin ɗin wannan gundumar sun fuskanci barazana daga wasu mutane ɗauke da makaman da ba a tantamce ko suwane ne ba inda suka kuma amshe ma wannan mambobin kayansu kuɗi da kuma salula haka dai wata majiyar garin ta shaida wa studio kalangu bisa motuna suka zo a yayin da ake gudanar da zaben inda suka toye akwatin zaben Mambobin rumfunan zaɓe da ke kewayen garin na Ganda Goru da suka ji labari suka fita daga garin Tijoji, Tulum Damisa na ɗaya da na biyu suka koma garin Hilinge. Ba wani rashin rai da aka shaida a cewar majiyar guda. A cikin ƙaramar hukumar karkara ta Dabagga jihar agadas a jiya Lahadi 21 ga watan Fabiyari. an lura da ganin wasu bilita na zaɓe na jabu hukumar zaɓe ta jihar agadas har ma ta kai ƙara batun yana ga hannun jandarmari a faɗar abdu mamudu mai shanu shugaban hukumar zaɓe ta jihar agadas wakilinmu musa mamman ya aiko muna bayanin nasa President din da baga ya yi kira na ya ce mini an samu biletan na jabu da ya gaya mani na ce mishi ta wannan matsala ya kai ta hannun jandarmomi don ka yanzu magana a halin da muke ciki yanzu tana hannun jandarmomi saboda president din da baga ya kai kara ya gaya ma jandarmomi can su ma suna cikin bincike muna jira. Haka zalika ita ma hukumar Seni ta doso ta gano da bileta dubu na jabu da aka shigo da su daga wata ƙasa makwabciya da aka jirge a kore mai ruwa don a kai su a kwamin ɗin ɗan ƙasari dogon kirya tsibiri da sukukutan don ma amma wani ɗan takara na shugabancin ƙasa zaɓe a wanga zagaye na biyu ga bayanin da hamadu mumuni yama ausi abdraman si des sun organize idan ana shirya a zaɓe wasu suna ƙoƙarin yin sata ko magudin zaɓe abin gaskiya akwai shakku a cikinsa duka 'yan takara kamata ya yi su yarda su kara a bisa fage zaɓin yana dawowa ne ga al'umma su suke da 'yancin su zaɓi wanda ya kamata ya jagorance su ta hanyar yawan ƙuri'u ba ta hanyar sata ba jama'a ya kamata su san yadda ake shirya zaɓe da yadda yake gudana. moins elles doivent se dérouler. bayan an gudanar da jefa kuri'u na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da ya gudana jiya a ƙasar nijer 'Yan ƙasa na jiran su gani a ƙas tare da bayyana fatan su kuma batun tsaro dai shi ke ta fitowa a cikin tattaunawa da suke yi da wakilinmu ya firanta da su ga kalamun da suke faɗa. To abin da muke fata shine Allah ya mana zaɓi na gari mu samu shugaba mai kishi da kuma ƙaunar ƙasa da al'ummar ƙasa. Ya zama mai kare mu ƙasa ta samu kyakkyawan tsarin tattalin arziki da kuma kyakkyawan shugabanci. Matasa ga sunan kuna gani suna da yawa. Ni na yi ƙoƙarin ganin an baiwa tsofi dama su yi zaɓe ta kwana, amma matasan sun ƙago su yi zaɓen. Ga sunan kuna gani matasa sun fi tsofi yawa. les jeunes sont plus nombreux d'ailleurs que les vieux. Dangance da zaben shugabancin ƙasa zagaye na biyu, ɗaliban jami'a na zandar su ma sun bayyana bukatun da suke jira ta fuskar ilimantarwa. Wakilinmu Tarnan Fudai Ahmed ya naɗa muna ra'ayinsu sai mu saurara. Uh, Zuwa ga sabon shugaban kasa ya saka ɗalibai a cikin yanayin karatu mai kyau. Tuni akwai lattin da aka yi, ina ganin shi kaɗai ma a nan jami'ar za mu iya jira ga sabon shugaban ƙasa. Abin da muke jira ga sabon shugaban ƙasa kuma wane ne, muna so a inganta harkar ilimi da kuma gyaran rayuwar yau da kullum ta 'yan jami'a. Nijar na buƙatar sabon tsari, sabon gyara, musamman ta tsarin ilimi. Ya kamata a bunƙasa karatun iya mata sosai. Abubuwan da muke jira suna da yawa saboda akwai sabbin ɗaliban jami'a da har yanzu ba su fara ɗaukar darasi ba saboda rashin ajujuwa. Ina tsammani ga sabon shugaban ƙasa zai karbi bukatocin. Suma 'yan ƙasar tawa da suka yi zaɓe na fatan ganin shugaban ƙasa mai zuwa wanda aka zaɓa na ganin ya kula da matsalolin matasa da kuma maido da kwanciyar hankali bari mu saurari su a cikin firarsu da Muktar Hamado. A matsayinmu na 'yan ƙasa matasa abin da muke fata shine zaben ya gudana a cikin kwanciyar hankali. Muna son 'yan ƙasa su fito su yi zaben ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu. Kowa dai daga cikin su ya samu Nijar ce ta ce Wanda ya ci ya karɓa, wanda kuma ya faɗi ya karɓi ya faɗi, saboda Allah yana tsara al'amarinsa ne. Muna fatan zaben ya kawo muna canji a cikin ƙasa, saboda saboda jiya mun ga da yawan matasa da suke jagorancin rumfar zaɓe wannan duka saboda rashin aiki ne da basu da shi muna fata shugaba da za a ɗora ya kasance shugaba ne mai jin ciwon ƙasa da matasa muna fatan sabon shugaban ƙasa ya duba lamarin ilimi kiwon lafiya da kuma tsaro la santé la sécurité Hukumar shirya zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta Seni a jiya da dare ta soma wallafawar sakamakon wucin gadin zagaye na biyu na shugabancin ƙasa a Nijar zuwa ranar yau 22 ga watan Fabrairu 2021 cikin rabin wuni a cikin kwamin 266 na ƙasar Nijar sakamakon wucin gadi na kwamin 66 suka iso a cikin kusan mazaɓa miliyan bakwai da rabi da aka rubuta fiye da dubu 681 suka yi zaɓe a rawaitar shafin yanar gizon sini. To madalla anan muka zo ƙarshen labarin maraicen yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku na kuɗan badan da adatu malaman mangu ke muku sallama a lafiya.